domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba. Duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna ɗan maɓallin sanarwa. Mun gode. yayi zaɓi ne ba wanda aka ce su ya yi aikin gwamnati tilas ba wanda aka rubuta masa aka ce shi ya fi kowa aikin gwamnati mun baya fita yau gwamnatin kano za ta kifo babu shi ko likitoci da sauran ma'aikata da injiniyoyi na gaya wa head of service duk wanda aka ba ban ga an ba wani injiniya ba to ba wani zai zo yi barazana ya ce in ya bari yau abu ya lalace kuma so muke ma mutane su samu wata damar su tafi su ci gaba duk inda suka je ba za su yi mana nisa ba ka tafi faransa ka tafi ingila ka tafi Amerika ka tafi germany ka tafi saudi arabia ko ko ina a duniya ko china ne muna nan muna tare da kai duniya ya karama ce amma idan ka zaɓi ka yi sai ka bi doka da oda da tsari na gwamnati wanda ba ni ne ba ba head of service ne ba kullum muna jawo hankalin mutane da abubuwan da alhaji da daura ya faɗa bayanan da ya yi da abubuwa da ya farfada wanda yake bangaren addininmu na musulunci kamar abubuwan da kwankwasiya take yi a jihar kano kamar su yake cewa ga abin da za a yi ga abin da za a yi a saman da yake kuma wanda ba sa yi kaza da kaza kai daga ji ka san da wanda ma tun farko domin abin gini ne an yi shi kowa ya shiga inda yake ya dace da shi in yaudara za ka yi ka shiga ga gidan mayaudara amma ka san matsayin kamalin ya faɗi kuma kullum muna faɗa a harkar siyasa abin da ke faruwa a najeriya shine da an so ma da demokradiyya sai soja su zo sai a rushe sai kowa ma ya zo kamar 1999 duk mun zo mun hadu da wa'anda suke son ci gaba da wa'anda suke son ci baya duk an zo an hadu a jihar kano burin mu shine kawai a kori soja a ci zaɓe matun daga 1999 har yanzu shekara sama da 13 uku kenan abin da yake faruwa shine ruwa yana bin yanda yake kwari yana shiga yana bin hanyarsa ana ware tsakuwa ana ware kwaya wannan shi ke faruwa musamman mu a nan a Kano domin mun fitar da tsari wanda suke yan ciwaciwa wanda suke yan jifa ya tsallake kai na ifada a kan uban kowa ma su ne suke a can waje ɗaya dukkaninmu nan da wani abu duk jifa ya tsallake kanmu inda akalla nan ba wanda yake karɓar ƙasa da dubu goma sha takwas a wata ga mata nan muna ba su dubu goma shekaran jiyan nan na je ungwago rabon dubu goma goma an mun guda ta fi dubu an ba mata jari dubu goma wata har abada a rayuwata ba ta sake samun dubu goma ba amma munan yan gata muna nan albashin gwamna wajen dubu ɗari shida shi kaɗai to shi kenan inda hankali sai ya tsaya a nan bakin iya iyawa ya dage ya tsaya ya karɓi haƙƙinsa ga famanan sakatarori dinnan da likitoci albashi na kaɗan ya ɗara nasu ma ya ɗara amma kuna nan ake ta kokawa na so head of service yi maganar kuɗin rago da gero na so malamin nan da na zo da wuri ban ga shigowarsa ba ne sai da aka kira shi na aka fahimci shi na ji malamin. ya yi magana a kan kudin gero da kudin rago a addinin musulunci mu ji abin da zai ci mu a ɓangaren mu shine mun faɗa tun lokacin takara tun muna kamfen ba za mu ƙara masu ƙarfi ƙarfi ba ko ba za mu hana su su yi ƙarfin ba amma za mu ɗabi dukiyar jama'a shi kenan mu baza musu kuma mai wa kanmu doka ka ɗabi naira dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ka ba gwamna ko ka ba deputy gwamna ko ka ba head of service ko permanent secretary ka ce sai rago mu a gurin wannan ba daidai bane ne abinda za ka yi ka ba shi haƙƙinsa shi ne haƙƙin da head of service yake faɗa kowa ya san ba kalar da ake na biyan albashi wata ya zo ya wuce ya tafi sanda muka zo a wanda suna zanga-zanga ya fi shekara guda a albashi amma yanzu mun zo mun gyara kowa ya ci haƙƙinsa wanda suke ghost workers inda mutum ba shi ne ake biya kuɗin ghost worker ba ma'aikacin bogi ina ruwanka da rigima da ana cire ghost worker inda ba na kai ne kake a ciki ba gwamnati ta shigo da tsare-tsare musamman wannan biyan albashi musamman abin hawa a nan muka zo a gurin nan muka raba ko muka shigo da tsari kowa wanda yake nema ba sai ka zama ka je ka yi fadan cewa wani guri labarin da muka ji wasu ma sai an ba su kuɗi za a ba da loan jirance ma da za a ba ɗan uwanka wataƙila ɗan ajinku kawai an kai shi wani finance wani na agriculture amma sai ka je ka ba shi kuɗi saboda shi gadon sai karɓi kuɗi a finance irin wannan abubuwa su muke son mu ga an gyara kuma idan ba gyarawa aka yi aka yi gaskiya aka yi kwatanta gaskiya ba abubuwa ba za su tafi yadda ya kamata muna kira ga dukkanin ma'aikata da su tabbatar da cewar goes to workers in ka sani ka je ka faɗa kamar inda aka zaɓo wannan na kirki aka ba su lamba girma a zaɓo waɗanda suke da wani abu wanda yake hana ruwa gudu domin yanzu inda mun bari dubu takwas tana nan ma'aikata Allah kaɗai ya san kuɗaɗen da za mu yi ta biya na iska wasu suna karɓa suna zaton wani abin alheri ne na tabbata ba sa kwanciyar hankali duk wanda yake irin wannan abubuwa domin bai san inda wuta za ta taso ba sai ka ga ma'aikaci yana local government yana karba albashi yana wata makaranta ko yana wani ministry yana karba albashi guda biyu irin wannan mun gani wannan ba daidai ba ne yanzu wancan lokaci da muka yi gwamnati pensioners dubu bakwai muka mayar da su daga dubu goma sha yanzu muna nan muna aiki yanzu mun shiga subeb wajen firamare za mu shiga judiciary za mu shiga kowane sashi domin kuɗin al'umma ne kuma ba wani muke son mu ce a'a wai kai ne kake ba amma an kai kake tunda muka zo muka ce ka saki kuɗin ka tafi ka je ka ɗauka mai maka dariya ya ji tsoro amma an ka bari muka kama ka koya ne sai an maka hukunci wannan na jawo hankalin ku ma'aikata ku tsaya ƙasashen duniya za ka je ingila ka je ka tara ma'aikaci da yana aiki biyu a wannan ma'aikata da wacce mai in sun kama shi suka hukunta shi ma mutum ba sai ya gwanda ce kiɗa da karatu ba saboda haka wannan abubuwa ne wanda suke ya zama dole a wannan gyara da muke shine ya kawo muke biyan albashi ba su kuɗi aka shigo da su ko ta formula aka canza na san gwamnan da ake bin sa a wannan lokaci ana bin sa biliyan goma sha bakwai ya ci bashi wanda albashin kuɗi ya karɓo daga abuja zuwa zai kawai ya bar ruwan kuɗin ruwa na miliyan goma sha bakwai wasu guraren sanatorial district sanatoriyal an biya wannan wata watan a zo a biya wancan shi da of ya sani amma nan muna ta gyara abubuwa suna kyau dama mun sani ba yadda za a zo da gyara kowa ya ce ya amma na tabbata duk abin da aka tsaya a kan tsari na gaskiya Allah zai taimaka wa tsarin pensioners mun ba da umarnin aje a duba tunda da yawa daga cikin ku nan zama wannan fama nan sakatare kowa ka tambaye saura shekara nawa wani ce ɗaya wani ce biyu sai ya yi yunkuri da wani da kyar ce uku pensioners a gyara kafin su je ƙananan ma'aikata wannan mutanen da suka yake tsakani da Allah ni na san nawa da fansho ake bayarwa har yanzu ma nawa ne ina da deputy speaker a kai min fansho na na reka tunda haka min Habibu Hassan din ya sai na ne shi ya kawo min da shi ka je ka gaya musu daga yanzu a daina kamu wannan kuɗi a bawa yan fansho a ba nawa zan karɓa da wannan ganin na babban aiki na samu gara a taimakawa na ƙasa irin ma'aikatan nan ƙanana da muka gani masu kishi kuna gani dai da ya zo daga hannu yake na na victory nasara mun samu mun danka wannan su za a taimakawa head of service wannan dokar da na yi na kai ta majalisa suka gyara mu ne za mu duba mu gani waye ya kamata su ci rago suwa ya kamata mu ba kuɗin zogala ba kawai shi nan a yi doka doka da ba ta da wani tsari ba ta da hurumi ko a shari'a ba ta da tsari hijira zuwa ce dole sai na bara bayar a makon ga masu yi mun guda a ungwagwa da sauran local government. Waƙoƙi da bidiyoyin mu da za su fito nan gaba. Duba kasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe. Ka sake koma ka danna ɗan maɓallin sanarwa. ここに